Taron wanda ake kira ECOMOF a takaice wani lokaci ne da ƙwararru a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ke tantauna matsalolin da ake fuskanta a wannan fanni kamar yadda jami'i a kamfanin dillancin man fetur wato Sony Dep Malam Kabiru Zakari Umaru ke karin bayani. Dukkan kasashe ƙasashe na ECOWAS nan da shekara goma suka ce ya kamata a samu wani babban taro wanda za a yi duka a haɗa su tare a gani mi suke yi tare don a samu bunƙasa bakin da suka zo da na ECOWAS wasu kasashe wanda ba na ECOWAS kin da za su mahara bisa kan abubuwa iri-iri da a samu bunƙasa cikin wannan aikin na mai da na ma'adanai. Zaman na wannan karon da ke matsayin na uku na gudana a wani lokacin da manyan kasashen duniya ke kokarin dakatar da amfani da man fetur da iskar gas. Saboda haka mahalarta taron ke tantauna wannan babban kalubale. Dr. Umar Faruk Ibrahim shine babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu arzikin man fetur APO. Duniya ta ta an wayi gari yau an ce kowa ya kokari ya bar wannan harkan in ya so a je a samu abin da ake kira renewable energy wanda mu ba mu da shi ba mu da technology inda da za mu same shi kuma ba mu da kuɗi da za mu waje mu nema in muna da abin nan bayan haka mu muna da akalla yanzu wurin biliyan 125 na mai a ƙasa muna da gas fiye da tiriliyan 500 a ƙasa shi yasa muka ce to gara mu zo mu zauna tsakanin mu ga abin da ya kamata a yi. Tsayin daka akan aiki da ilmantar da ma'aikatan cikin gida a baki ɗayan waɗannan ƙasashe na daga cikin shawarwarin da ƙwararru suka bayyana a matsayin mafita a maimakon ci gaba da dogara akan hulɗar ayyukan haƙar ma'adanai da ƙasashen da suka ci gaba. Duk ƙasashen kafarka inda ka ga ana haƙan mai ko ana haƙan gas ba 'yan ƙasa kawai ke ba sai sun samu taimako ko 'yan China ko 'yan Ingila ko 'yan Faransa da sauransu. ya kuma wa'annan mutanen banda china dukkaninsu sun ce za su bar wannan harkan to ashe za a wayi gari muna da man da kuma gas ɗin amma ba za mu iya fitowa da shi ba dole abin da za mu samu mai amfani da shi mu gina mutanenmu mu ba su ilimi na kimiyya afirka population ɗinmu biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku wa'annan mutane in mun ba su dama ba sai mun fita da kayan waje muna neman masu siya ba zancen niger a ce ta yi nata daban nigeria daban burkina faso in an ce za a ci gaba da haka nan ba za a je ko ina ba in kasashen europe za su haɗa kansu su ce suna da european union ban ga dalilin da sai afirka mu da muke can can baya ma ba za mu haɗa kai mu ce za mu yi abu tare ba. A wannan juma'a ake kammala wannan taro da wata sanarwar ƙarshen taro mai kunshe da shawarwarin da za a gabatarwa gwamnatocin ƙasashe mambobin sai da yawo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.